Hamdiya Yasiri Sharif. amdi Yasiri Sharif. Da da hali in kika fara magana sai ki rike tunda ba nauyi ne da abin nan ba. Mhm. Ki ba mu labarin. Farko dai menene kika faɗi, menene kika yi, a ina ne kika yi shi, a ina ne kika faɗi abin, menene ya biyo baya bayan kin yi abin. ko kin ba muna jinki shugaban Brekete family wanda aka fi sani da ordinary president ya yi tattaunawa ta musamman da hamdiya asidi sharif akan cin zarafi da mummunan zalunci da aka yi mata a jihar sokoto bayan fitowa da ta yi jawabanta a kafar sada zumunta ta tiktok kan irin yadda 'yan ta'adda suke cin karensu babu babbaka a yankinsu wannan al'amari ya tashi hankalin al'umma da dama musamman waɗanda suke arewacin najeriya da cewar yanzu ba mu da 'yancin fitowa mu faɗi abin da ke mu. gwamnoni sai su amfani da damar ci mana mutunci da wulakanci ba da bata lokaci ba mu je ga cikakken wannan tattaunawa inda hamdiya da sharif ta fede biri har wutsiya akwai wata rana da na tashi na tafi sabon birni wani makwabtan ƙauyenmu wurin wata ‘yan uwa ta Zainabu. Ya ainihin mutum ina ce? Ainihin mutuniyar munki nake. Munki? Munki. Munki. Eh, wurin local government. Sabon birnin daji ma wurin local government ne. Tsakaninmu da su tafiya ce ta ɗari da hamsin. Ɗari biyu. Eh, ɗari biyu. Da abin da ake garin nan garin mu ana ji, mu ma abin da ake garin mu garinsa ana ji. in aka kai musu hari kuna ji eh ina muna ji in aka kai musu hari don ko ranar da aka saka wutar da kuma duk harbe-harben da aka yi muna ji da yawa 'yan mu sun yi gudun hijira maza ne kawai suka yi daji suka buya da na je garin muna na je gurinta da na je gurinta muka zauna muna magana na je duba yarinya ta zainabu da bata da um, Hawwa da bata da lafiya sai take nake nuna mata irin abubuwan da nake a tiktok wanda ya shafi matsalar tsaro sai take cewa da na zo na yi musu sai nake ce mata yanzu waya ta ba ta da caji ta bari idan na koma gida na dawo zan zo mu yi sai ta je ta gaya wa mai garin garin da ta je ta gaya mai garin garin garin ina mai garin sabon birnin na'am ta je ta sanar mishi da ta je ta sanar mishi sai ya aiko kira na inda take da aiko kira na inda take sai na je na same shi da na je na same shi ko da na je gidan ya fita sai yaron shi guda sai nake ce mata mace na ce mishi an ce ana kira na sai na ce mishi an ce ana kira na sai ya ce min babansu ne amma ya fita ya dawo shi waye ce mishi shi dan dan mai garin dan dan mai garin hmm. bayan na dawo dan dan mai garin kauye kauyen sabon birni bayan na dawo na zauna inda take sai take ce min uwata ina takardun da na gani hannunki sai na ce mata suna can gida wallahi abin da zamu yi da shi ba mu ma fara ba sai sabon wata saba da shi sannan zamu yi rijista mu zo mu fara sai take ce min to idan Allah in muka fara mu zo mu yi musu ƙauyen su sai na ce mata ke ƙauyen gana ku ko ni da a'a na zo wallahi duk wanda yake cikin Sokoto ba zai iya wuce a ce da babaranta na hayyazo zo sabon birni tunda tafiya ma da kafa kafin titi tafiya ne na awanni in dai ba da babur kake ba sai ta ce min to bayan na zo na zauna ina ne muna wannan magana da ita sai ga an koma kirana aka ce mai garin na kirana ko da na je sai muka yi magana da shi da muka yi magana da shi ya ce in kamo masa ya gani na kakkamo masa bidiyon da ke page dina na tiktok na nuna mar sai ya ce shi mai gari na sabon birni sai ya ce na nuna mai da ya ce da na nuna mishi na sai ɗaya ya ce to in zo in yi wa in yi da babar shi sai na ce ba zan yi da babar shi ba sai dai in yi da ni da shi shi da annan ina mashi wasa dariya sai ya ce min to wai ki yi mishi me in yi mu yi bidiyon da ni da shi to sai na ce mishi sai na ce mishi to waya ta babu caji sai ya karbi waya ya aika min wurin caji da ya karbi waya ya aika min wurin caji sai na ce mishi to shikenan babu takarda da biro da zan ɗauki sunan mutanen da suka taru wurin domin in tabbatar. A lokacin mutane ma sun taru a gidan. Mutane sun fara taruwa. A nan. A nan ƙauyen gidan mai gari sai ya fito da ni ya nuna min wani mutum ya ce min wannan ɗanɗan tsohon limamin garin ne an kashe mishi baba kuma an kashe mishi ko kane kowa ga iyalansa nan sai ya ƙara ce min shi kuma nan gidan shi ga inda yake boya har yake gwada mai inda barayi suka shigo shi tsohon dan tsoho ne sosai inda yake ɓoyewa eh shi sarkin shi mai garin already kamin mu gama maganan nan mutane sun fara taruwa na ce musu to shikenan yanzu lokacin sallah yayi kowa ya je yayi sallah bani da caji idan na tafi na kara dawowa sai in zo mai sai ce in kawo waya ta kai min caji ya amshi waya daga hannuna ya bawa dan ɗansa wanda muka fara magana da shi da mm. kanshi mai garin ya bawa dan ɗansa dan ya je ya kai min caji na ce mishi bani da takarda da bairo ya ce zai sa a bani sai na ce to shikenan kowa ya je ya sallah idan aka yi sallah mu dawo mu bayan tun kafin ma na yi sallan aka fara kira na na ce musu sai na yi sallah da na yi sallah na zo na tsaya muka yi bidiyo kan nan a cikin bidiyo kuma abin da nake cewa da farko dai ina ganin maganan da na yi ta Ahmad Ali ta yadda nake ta Ahmad Ali a matsayin ka na musulmi namiji kake mai kishi a matsayin ka na mai hankali da ilimi ya zaka ci a ce kai ne a gabanka barawo ya shigo har cikin gidanka ya kwanta da matarka ko kuma ya kwanta da 'yarka a matsayinka na musulmi kuma namiji ya za ka ji sannan na ƙara da cewa wajibi ne ga iyayenmu mata da suke rayuwa a ƙauye idan aka ce sun samu kafa koya take akan neman ilimi to su dage su iya ƙoƙarin da za su iya su tabbatar da cewa yaransa sun yi ilimi domin rashin ilimin shi yake sa ake musu cin kashi a kasuwa ko asibiti ko kuma gurin gwamnati babu jahili ɗan kasuwa kuma babu jahili a asibiti kuma babu jahili a mulki sannan na ƙara da cewa a duk lokacin da barayi suka ƙara zuwa suka ƙona musu ƙauye kuma suka zagaye su da harbi idan sun rasa inda za su tafi su kwanta akwai gidaje ɗari biyar da muke da su a sokoto ana raba wa ma'aikata ba kowane ma'aikaci ba ne a cikin gidajen sannan kuma idan har su samu inda suka kwanta ba su je su kwanta su je su bude su kwanta su shiga sai kuma da nake cewa akwai yan um, gudun hijirar da muke da su cikin sokoto state da yawansu matansu da mazansu mm, matansu manyansu da yaransu matan na suna iya ɗaukar kansu suna iya bada da mutuncinsu domin a ba su kuɗi su ba wa 'ya'yansu abinci nace ko kuma yarinya zaka ganta kyakkyawa bata rasa komai ba amma tsabar talauci da kuma neman abin da za ta ci da kuma halin da iyayenta suke ciki sai ta ɗauki mutuncinta ta bayar domin a bata kuɗi. Ai lalata da ita kenan. Eh? Ai lalata da ita kenan. Eh za ta iya bada kanta ai lalata da ita a bata kuɗi domin ta ci abinci. Bayan na yi wannan bidiyon na dawo gida, da na dawo gida sai na nuna wa mamanmu da na nuna wa mamanmu take ce min Allah Ubangiji ya agaje su ni da nake su da suke wannan ƙauyen na je na yi fira akan barayi to Allah ya kyauta ta dai mun addu'a na ce mata to momi miki taya ni da addu'a insha Allah ba abin da zai biyo ba ta ce Allah ya tsare bayan na bar ƙauyen mu na zo a ci da inda kakata sai na yi na je na saudata na zo na yi alwalan sallan isha da magarba zan hada sai na yi fasting kamin na gama sallah ana ta kira na ga waya kowa ya kira ni na daga hamdiya me kika sa hakan nan kaza kaza kaza da sauransu ban dai goge ba kuma ban bi ta kansu ba bayan kwana hudu zuwa biyar da faruwa abin mu ta aiko tana kira na sai kanina na bashi da lafiya yana da yana ciwon kunne haka kai ne yayi kumburi bashi da lafiya sai na tashi na je gurin momin mu da na je gurin ta sai eh, ta ce mini ga sagir nan da Allah in goya mata shi za mu je kemis na ce mata to muna cikin wannan abin ta shiga ta wanka ta shirya ni kuma ina zaune rungumi da shi sai Jafar ya shigo ya ce min a wai Ibriya ce sunanan shi wannan ibro dan dan wani hakimi ne kuma shi kuma na ƙauyen mu hmm. ibro na nan sai na ce eh, ibro ya ce antin mu na nan sai na ce mishi lahiya yake nema na tunda ni dai na san bani da wata alaka da shi sai ya ce min wallahi bai sani ba ya gan shi tare da barayi eh, sai na ce mishi barayi amma haka sai ga ina mu ta zo ta ce mini lafiya ake neman ki wa'annan suwaye mota bakin garka da babura an zagaye gidanmu da bindigogi matan gidanmu suna ta sheƙa da gudu suna suna shiga cikin ɗakunansu da lalle ko sai naga an rubuta a jikin rigar wani daga cikinsu an rubuta vigilante da ya gani zai yi yunkuri ya shigo cikin gidan sai wani ya hana shi ya ce doka ne a shiga cikin gida tun da dai ba gudu ne ba gani na fito a jira ni na fito sai akwai wani yahaya da ibrahim sun aure ɗiyan gidan washe garin ranar da aka ɗora masa aure wa'inda suka aura ubanmu ɗaya da su suka fito sai kowa ya ɓuya sai shi ne ya fito da ya ga me yake jikinsu sai yake tambaya su wa suke nema suka ce mishi hamdiya sai ya ce lafiya aka ce neman ta ake yi a hukumar 'yan sanda idan ta je za ta ji laifin da ta yi sai ya ce to ai takarda ya kamata a aiko a ce ana neman ta suka ce ba takarda ba zuwa suka yi su ɗauke ni sai ya ce musu to su tafi da shi ni sai na biyo shi daga baya wani da yake tare da su sai ya ce shi za ya nuna wa aiki sai ya mare shi da ya mare shi sai yake ce mishi me na maka kamare ne sai ya ƙara mare shi ya ce ko za ka rama sai ya ce idan ya kara bugun shi zai rama to da ya faɗi hakan sai shi kuma ya ƙara kai mishi bugu sai ya ya rike to dama already zagai suke da gidanmu kuma wasu tsaye bakin garka sai suka hau shi da bugu duka suka taran mishi shi kuma ba zai iya rama bugu gare su ba tunda suna da yawa suka ta bugun shi dai sai da suka tabbatar da ya daina numfashi ya su kofar gida shi kuma wannan Ibrahim wanda aka ɗaura masa auren tare yana zaune kan babur wayoyinsu sai ya tafi ya ɗauko wayoyinsu da a cikin aljihun yahaya sai suka ce kai ma zuwa kai ka bige mu sai ya ce wayoyin shi yake son a bashi ya tafi gida sai suka ce sai wanda ya kawo su ibrin ya ce ku haɗa shi ku tafi da shi sirikinta ne sirikin mamanmu kenan shi ma sai suka tuɓe mai riga suka kama bugun shi suka ɗarme shi suka ɗaure shi kamar yadda ake wa rago haka suka mai irin ɗaurin yan bangan nan eh, suka ɗaure shi ke lala eh, eh, suka haɗa hannuwan shi hakan nan suka ɗarme shi ta baya suka jefa shi bayan mota. in aka ma wannan ɗaurin ba wanda jini da ke tafiya a jikinka suka hmm. ɗarme shi suka kaɗa shi bayan mota da suka ɗan ta kaɗa shi bayan mota mutane sun cika kofar gidanmu yan uwana wasu suna ta kuka ita kuma mamanmu ta faɗi sai babanmu ya shigo ya ce min in shirya su tahi ga can gamu nan zai biyo bayan mu sai na ce mishi ya zaman shi ba sai ya zo ba ya ce zai je na ce kai zaman ka ba sai ka ba sai ka biyo ni ba illa kai min addu'a sai na shigo na buɗe mota na shiga da na buɗe mota na shiga muka ɗauki hanya sai yake ce min sai yake tambaya ta shekaru na nawa ban ce mishi komai ba waye ubanki nan ma ban ce mishi komai ba sai ya ce to su dama a ka'idar motar su ba a shiga har akan inda za a je ba a yi kuka ba ya ce su buge ni na dama na shi ya fara mari na na dafa kunce sai na yi haka na jingina a jikin wanda yake haguna sai ya ce kai da ka bari ta jingina a gare ta ne san ka ta kake sai ya ɗauki hannun shi shi ma ya mare ni sai yake ce mun yayi ta zagi na jaka jahila ya mace kenan suke duka maza eh ci gaba da magana sai ya ce min jahila jaka dabba ko ubana ma ya isa ya ɓaci gwamna ɓaci irin na ƙasƙanci balantana kuma ni sai na ce ai ni ba ɓacin shi ne ba to waye ce na misali da shi na ce to idan har shi da na misali da shi zai ci ciwo su kuma yadda abin yake faruwa a kan sufa sai ya ce min to ai da lokacin da wani rabul ya sa shi nema na da ya gani ya ce wallahi sai dai ya sa bindiga ya harbe ni a haƙa rami a binne ni a ce banda sun to sun ɗauke ni. Idan bangan ke faɗin wannan. Shi waɗanda suka zo kama ni eh. Ya sa uniform. Bai sa uniform ba kayan gida ne a jikin shi. Amma shi ya jagorance. Eh shi ya jagorance su. Wanda ya ce ba a shiga motar su ba a yi kuka eh, ba. shi ya jagorance su. Bayan ɗaya ya mare ki ta wannan kuncin. Eh. Ki kaɗan jingina nan. Eh. Sai ya zuga wancan ya ce kai da ta jingina da kai. Eh. Son ka take yi. Son ka take son ta kake yi. Eh. Shi ma sai ya kwashe ki da mari. Shi ma sai ya Aka ci gaba da dukan ki a cikin motar. Ga zagi. Ga zagi. Kuma ya ce da lokacin da honorable ya ce aje a nemo ki. Da ya same ki da bindige ki. Da ya harbe ni. sannan a haƙa rami abin ne abin ne sannan kuma da muka gangara za mu shiga cikin garin wurno nan ma ya ƙara ce min da a ce lokacin da suka zo ɗauka ta ba da rana bane akwai waɗanda suka san shi wannan da ya kira shi ya ce min gashi na shigo wallahi ko bindiga aka bashi zai harbe ni har cikin ɗakin uwata don kullun sai ya kira shi ya tambaye shi hamdiya ta zo ya ce bata zo ba amma in ta zo sai kira ashe hakonki ma ake ana fakwanki ne ma ana jirin ki shigo gari eh akwai wani waye ba bada wannan labarin cewa ki shigo garin sunan shi Ibrahim Malami ki gaba da magana sannan muka tafi da muka tafi muka shiga bijilanti da muka shiga bijilanti eh, na ofis ɗinsu na bijilanti muna shiga sai zai tuɓe min hijabi da ya tuɓe min hijabi ya kai ni bayan kanta sai ya ce aje matan da na tara ina ikirarin an musu fyaɗe ni bari ya sa a mun idan ya mun in ya so sai na fito na bada labari eh, zai sa a mishi fyaɗe eh zai sa a mun idan na mun an mun sai in fita in bada labari ban ce mishi komai ba na kalle shi already wai hayya yana kwance shi ya suma sun sumar da shi sai suka wannan sarkin naku eh wanda aka yi auren shi jiya eh sai suka suka sa Ibrahim dama shi kuma ba su mai dukan da ya suma ba amma dai ya juya sai suka ce ya cire rigar shi sai wani ban san shi ba ya ce uga ba daidai ba ne sai ya ce to ku zo ku dake ta kai da ka ce ba daidai ba ne kai za ka buge ta da ya so ya ce wannan ya yi miki fyaɗe kenan wallahi ban san manufarsa ba amma ya ce ya cire riga eh ya ce bayan ya gama ce miki zai sa a yi miki fyaɗe abin da nake ikirarin a musu shi bari ya sa a mun sai ya so in je in bada labari da dalili sai ya ce masurikin ki ɗaya wanda bai suma ba eh. ya ce ya kwaɓa taguwarsa eh ya kwaɓa taguwarsa shi ne ɗaya daga cikinsu ya ce uga ba daidai ba ne sai ya ce mishi to kai da kace ba daidai ba ne da kai waɗanda za a bugunta suka zo su hudu ko su biyar suka sa bulala suka yi ta buguna da zan fito sai yake ce min insha Allah wannan ma neman ki yake ai na ji an ce babar taki bai da aure ni kuma sai na ce mishi idan ya burge ka mm. eh idan ya burge ka ka dauke shi ka kai mata ka uwar yana da na gaya masa ina da bindiga ya kin haihu ina da da bindiga sai ya ɗauka ya buga min a ta sai ya ɗauke ni ya cilla ni a mota ta baya din nan sai yake ce min to ya alƙawaranta min idan har ban yi furzin ba tafiyar da za a yi da ni wallahi duk inda muka haɗu shi ne ajali na don shi da akan akan akan akan akan akan gwamna ya ce wallahi bai san adadin rayuwar da ya ɗauka ba kuma wallahi billahi lazi Allah shine shaida ta ba ƙarya nake masa ba ba ƙage ba baki da baki ya gaya mu kulayira eh akan sanadin shi bai san ran da ya ɗauka ba eh ya kashe mutane da yawa eh, wallahi haka ya gaya mu baki da baki sai na ce mishi to kenan ai ita mutuwa manzo ce kafin ka aika ni maybe kai ta zo gurinka sai aka sani mota aka tafi da ni da aka sani mota aka tafi da ni wajen 'yan sandan gurin da aka ɗauke ni sai aka kai ni bayan kanta aka cire min hijabi aka aka cire min hijabi ne aka cire min da komai da yanda ake yi din nan aka kai ni bayan kanta aka aje aka ce a bari wani yanzu shi wannan da ya zo sai aka ce mai ga yarinyar da ta ɓaci gwamna sai ya ce ba shi da lokacin da zai saurare ni a kai ni a rufe aka ɗauke ni aka kai ni aka rufe wani ɗan sanda a gurin yana ta faɗa ya ce shi bai ga dalilin da zai sa a rufe ni ba me na faɗa da na cancanci wannan wulakancin suna ta ina ke a ina a ina a ina a ina a ina wannan abin ya faru wurno kafin su kawo ni stacy id Sokoto kenan eh akwai division kenan da kuka eh, je can suka kai ni a nan ne aka samu wannan bawan Allah mutumin kirki eh to Allah ya saka mishi da alkhairi amin ya Allah Allah ya ya raba shi da jin kunya duniya da ta lahira shi ya kalle su ya ce musu bai ga dalilin ma da za a yi miki haka ba eh. kuma ɗan sanda ne ɗan sanda ne kurtun ɗan sanda ne a gurin sai ya ce shi bai ga dalilin da za a min haka ba sai ya ce to zai je ya sa na asal ya ce ba zai je ba ya cire min hijabi ya ce wallahi ba zai cire min hijabi ba sai ya zo ya ce min ke cire hijabin ki ban cire ba ya ce mai dan Allah uga ka batta da hijabinta ya ce wallahi ba zai bar ni ba sai na cire sai ya finciki hijabin ya kai ya buɗe wuri ya sa me sunan wannan tsinan nan da yake miki wannan gana miki azaban nan wallahi ban san shi ba amma shi ne ya jagoranci eh, eh, wannan tafiya da aka yi miki wannan wulakancin shi wanda ya fara ɗauko ni daga gida eh, wannan ya kawo ma to marasa mutunci wannan mara mutuncin ya ba wannan mara mutuncin eh, kenan shi ya kama wancan ci gaba da magana sai aka sani sel bayan wasu awanni sai aka zo aka ce wa'inda suke karata sun zo aka ɗauke mu aka kai mu gurin shi da muka zauna sai ya ce su faɗi me suke so a rubuta wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza daga ƙarshe oh. sai ya ce ɗaya eh da kuka je ina da muka je gurin shi shi dan sandan da ya ce a sani a eh. sai wasu suka zo suka ce ƴaƴan mai garin ne hmm. sai na ce to ai ni ban san su ba don lokacin da muka yi magana da mai garin ba kai ya gwada min a matsayin dan shi ba wani daban hmm. sai ya ce mun ai to yanzu shi ya turo na ce wallahi ni ban yarda da baba ne ya turo ka ba hmm. sai ya ce to ko ma dai menene na ji a kotu a lokacin baki san mai garin munafiki bane wallahi ban sani ba dan ban yarda shi ya turo shi ba ci gaba da magana sai suka zo suka suka faɗi abubuwa wai na je garin su na tara mutane na ce ina da kungiya eh na ce ina da kungiya zan taimake su sai na ce musu sai na ce mishi ni wallahi bani da kungiya sai ya ce to me ya shigo da labarin kungiya idan har ban ce musu ina da kungiya ba wane ne shaidata na ce Allah da mai garin da muka yi magana shine shaidata dan na gaya ni ban ce mishi ina da kungiya ba sai ya gama daukan nasu magana ya ce ni ma in zo in faɗa abin da na sani na faɗa mishi abin da na sani ya dai ta zage-zage ya ce mun eh da za a zo a tafi da ni ya ce mun idan har na sake na ce ya mun kaza da kaza wallahi sai dai sai ya turo an sa ya sa bindiga an harbe ni shi dan shi ma dan sandan cewa in kika yadda ka faɗi abubuwan da ya miki eh, idan an warware idan na warware idan Allah ya sa na fita a wannan skes na je na yi video a TikTok akan cewa shi ya mun kaza wallahi sai ya sa an kashe ni in ji shi dan sandan mun ce mishi komai muka zo aka ya sa uniform gaskiya da yake da daddare ne kuma lokacin gaskiya hankali na tashi. To mu je. Sai aka zo aka ɗauke ni aka tafi da ni state CID. ko da na je gurin mutane da yawa da yawa wanda ya zo ai wannan ce ta zagi gwamna wannan ce ta zagi gwamna kowa dai yana faɗan albarkar sa wasu su ce na yi daidai masu zagin da su suka fi yawa hmm, sai aka ɗauke ni eh aka kai ni bayan kanta aka aje bayan wani lokaci sai shugaban gurin sai ya zo da shugaban gurin ya zo ya ce ina wa'inda suka kawo karata sai suka ce ga su sai suka zo suka faɗi suka ce suna karata ne akan na je ƙauyen garinsu sai na tara mutane na ce musu su zo ina da ƙungiya zan taimaka musu ita da abinci zan taimaka ma 'yan gudun hijira da aka gama ɗaukar maganarsa shi ma sai ya tambaye ni na ce mushi wallahi tallahi ni ban yi da kowa ba sai ke cewa in gaya mushi tsakanina da Allah idan ya bin Qur'ani zan rantse na ce mushi zan rantse ni wallahi ban yi da kowa ina da wata ƙungiya ba sai yake tambaya ta to waye turo ni na ce mishi wallahi ni bani da alaka da wani dan siyasa babba ko karami babu wani dan siyasa da na taba gani ido da ido dai ko gaisuwa na ce wallahi bani da alaka da dan siyasa mutumin da yake kawai irin namu bai bukatar yan siyasa su taimaka mai kamin ya wa kansa abu sai yake cato in faɗi abin da na sani na faɗa mishi shi ma abin da na sani sai yake tambaya ta akwai wani cikin garin da na sani na ce mishi ban san kowa ba ina jin tsoron in ce na san wani aje shi ma a dauko shi a yi masa abin da aka mun mm. sai ya ce min to ga wurin da shi ma in yayi dare yake kwanciya a gurin ni ma in je in kwanta da safe sai a sallame ni na tafi gida na ce to da na je na kwanta kuma eh. wannan dan sandan ba karamin dan sanda bane a'a shi ma dai gaskiya babba ne a gurin yana da office yana da office yin in sai bai bai ce bai yadda a kai ki a kulle ki ba eh bai ce a kulle ni ba nan gurin da nan ga inda yake kwanciya eh. in ya yi dare a ofis eh. ke ma ki je ki eh. samu ki kwanta a gurin shi washe gari a sallame ki shi san munafurcin da aka riga aka shirya ba Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya fishe shi jin kunyar duniya da ta lahira Allah ya raba iyalinsa da bala'i shi ma Allah ya raba shi da bala'i daga 'yan bangan da duk wanda ya sa wa'annan suke wannan abin ya Allah ka nuna musu sun yi kuskure ya Allah Allah ka nuna musu sun yi kuskure saboda ya zame izina ga wasu wa'anda suke koyi da su ya Allah ci gaba da eh, labari da safiya tawaye waye da asuba ina gama sallan asuba ana ta nokin da na gama sallah sai na tashi na buɗe kofa sai wasu suka zo su biyu suka ce an ce na fito a canza min gurin zama da na suka fito da ni sai suka kai ni bayan kanta suka aje na daɗe zaune gurin sai aka ce min ana kira na gurin kwamishinan 'yan sanda sai na tashi na tafi gurin kwamishinan 'yan sanda ko da na zo akwai mutane da yawa a gurin na je aka, sa na zauna a tsakiyansu na je na tsugunna a tsakiyansu sai yake tambaya ta ya suna sai na ce mishi hamdiya sidi sharif ni yan wani gari ce na ce mishi mun ƙi wurin local government sai yake cewa ya ya ji hausa na ba daidai ba sai na ce mishi eh mun yi zama a kano sai yake cewa to wa ya aike ni na je na yi wannan bidiyon na ce mishi babu kowa ya ce mun ƙarya ne na ce mishi wallahi babu kowa me yasa na je na yi na ce mishi saboda abin nan ake yi mu da iyayenmu mu ake yi mawa shi yasa na fito na yi magana to ai tsarin dokar ƙasa bai bani damar na zage gwamna ba na ce mishi ni ba zagin gwamna na yi ba misali na da shi sai yake cewa idan misalin da na yi da gwamna aka yi wa babana zan ji daɗi sai na yi shiru ban eh, ce komai ba eh, kwamishinan yan sanda na sokoto eh, hmm. ya gaya min haka na yi shiru ban ce mishi komai ba sai yake ce min menene dalilin da zan ce mutane su je su buɗe gidan gwamnati su shiga sai na yi shiru sai ya ce min gidan gwamnati nawa ne na ce mishi ba nawa ba ne na gwamnati ne to nasu ne mutanen da na ce su zo su shiga na ce ba nasu ba ne na gwamnati ne sai ya ce to wanda ya je ya buɗe gidan gwamnati ya shiga gidan mu da abin da ba nashi ba ya ɗauka ya sunansa na ce mishi idan ba shi da dalilin da zai je ya ɗauka ɓarawo sai ya ce to a tashi a fitan masa da ni sai aka ɗauke ni aka fito da ni waje da aka ɗauke ni aka fito da ni waje aka ce in zauna na zauna da na zauna wani ya zo ban san shi ba sai yake ce min ina yarinyar da ta zagi gwamna ba kayan 'yan sanda ne a jikin shi ba amma dai koma wane ne insha Allah babban mutum ne ban san hmm. waye ba hmm. sai yake ce min ina yarinyar da aka ce ta zagi gwamna sai wani ya kawo shi ya ce wallahi ga nan zagi irin na kaskanci sai an kamo mama kaji aka je aka kamo masa ya gama kalla sai yake tambaya ta Eh, da ubanki ne aka yi ma wannan abun za ji daɗi sai na ce idan ubana ya kwatankwacin abin da ya a zage shi ai duk ko ubanka ne ba za ka hana a zage shi ba idan ya yi laifi sai yake cewa duk inda aka shiga da kin nan bakin ki bai mutu ba lalle wannan yarinyar za ki iya bandis na ce Allah ya kiyaye eh hmm. zan iya bandis sai na ce mishi Allah ya kiyaye to daga nan wayanda suka sa aka ɗauko ni aka shiga da ni sai suka ƙara fitowa da ni aka ce a wuce da ni kotu da aka tafi da ni kotu sai aka aka aka aka ce mun ana karata wani mutumi ko aminu ko waye da wanda ya tafi da ni gurin alkalin aka tafi da aka tafi da ni akwai inda ki kaɗan manje eh sanda aka ce kawai aka yi prisoner eh aka yi eh, eh, gidan gyaran hali gidan gyaran hali kai eh. tsaye wani ya ce a ai wannan alkali ne sai dai dan san eh, eh, eh shi ne wanda ya ce zan iya bandi sai ya ce to ai wannan kamata ya kai tsaye a kai ta prison sai ya ce masa to ai bai. wannan alkali ne yake da wannan hurumin shi zai to dalilin kai ta muje sai aka ɗauke ni aka kai ni gurin alkali da aka ɗauke ni aka kai ni gurin alkali sai muka je aka karanta min karata da harshen hausa sai ake cewa ake tambaya ta hamdiya ana tuhumar ki akan kin yi bidiyo daga si kin yi bidiyo ko biki ba na ce na yi an ce kin tara mutanen ƙauye kin ce kina ba da taimako kina da ƙungiya na ce tabbas na tara mutanen ƙauye amma ni ban ce musu zan ba da taimako ba kuma bani da wata ƙungiya sai aka ce min to an ce kin zagi gwamna na ce ni ban zagi gwamna ba misali na yi da shi kin ce ah, an ce kin ce a je a buɗe gidajen gwamnati a shiga kin faɗa na ce tabbas na faɗa to kin amsa laifukanki na ce ban laifuka na ba kin amshi ki ya tambaye ni har so biyu sannan aka ce masa daga cikin ƙara daga ƙarshe wanda yake rubuta ƙarar uh, wa'inda suke tuhumata kamar ina ga ɗan sandan ne kamar shi kwamishinan ɗan sandan to ɗan sanda dai aka ce shine ya rubuta mm, wannan mm. sai aka ce uh, ana roƙon kotu mai adalci don Allah ta tura ni gidan gyaran hali domin in je a koya min tarbiyya sai shi alƙalin ya ce ya ba da beli aka je aka kiro wani dan uwana dadi nura bashir kwasa dadi nura kwasa da shi ya zo ya karbi beli nan a hannunsu ban san dai me suka tattauna akai ba eh ya Allah ba mu san wane ne wannan alƙalin ba ya Allah ka yi mishi albarka amin ya Allah ka rufa mishi hasiri ya Allah amin Allah kada ka bari 'ya'yan shi su salwanta ya Allah amin wannan alƙalin da ya yi wannan abin ya Allah kai ne alƙalin alƙalai ya Allah Allah ka sa ƙarshen shi ya yi kyau ya Allah amin ya Allah ka sa ƙarshen shi ya yi kyau ya Allah amin wannan alƙali da bai umarnin da suka bashi akan a kai ta a kulle ba ya Allah ci gaba da magana bayan an ba da beli sai an ka zo an kai magana sai aka ce to in koma a cire direct aka yi magana da kakata aka ce don Allah to ta daina bari na ina fita har wannan ƙurar ta tun tunda ko ba komai su waɗanda suka ba da mm, su waɗanda suka tabbatar da wanda suka zo tsokata a garin suke kan na koma ƙauyen mu in mm. zauna nan gurin iya ko kuma in zauna nan gidan inda aka haifi maman mu cikin sokoto kenan sai aka ce sai na ce aka ce min ina na fi son zama na ce na fi son zama inda kakata sai na bi su yan uwana na, na wajen momi muka tafi inda iya da muka tafi kwana na biyu da wannan abun bata ƙara bari na fita ba sai ta zo ina cikin ɗaki sai ta ce min idan na idan na yi sallah na ci abinci in fita in karɓo mata wai ta ranar laraba sai na ce mata to ta bari har in ci abinci ni ma zan je in kai waya na caji sai ta ce min to sai ta sa hijabin ta fita ni kuma babbar wayata tana na zan je in kai ta caji in karɓi karama sai na tafi da na tafi sai na je gurin mai cajin da na je na bashi cazotun waya ta ce min wayata an tafi da ita kasuwa wanda ya fita da ita kasuwa bai da ba in bari idan na dawo sai in zo in karba sai na ce mishi ne ne ne dalilin fita da waya ke a tafi da ita kasuwa a'a na ba da caji ne ranar laraba kasuwar ƙauyen oh, ce to ya tai da ita eh, kasuwa su sa caji to sai na juyo na dawo gida ni dai wallahi na san na ci karo da mutum amma ni ban sanya akai ba ban sani ba a mota a babur a kafada ban san dai taya ya yi suka kawo ni wannan gurin ba sun sumar da ke eh na san dai na ci karo da mutum amma ni ban san ta ya aka yi suka kawo wannan gurin ba illa dai na ji duka ko ta ina wasu suna cewa su min fyaɗe wasu kuma na cewa ai ba fyaɗe aka ce a yi mata ba kashe ta aka ce a sai suka fara buguna suka fara guduna sai sai sai suka fara buguna da suka fara buguna sai wani ya ce a yi mata amin biyan sai wasu suka ce a yi mun fyaɗe a yi mun bidiyo a wasa inda na yi magana Ahmad Ali sai wasu suka ce bayan an fitar da bidiyo za a yi asarin rayuka da yawa a cikin da mamana da babana a cikin da momi da babana sai ya ce kawai a harbe ni sai ya ce akwai 'yan sanda a kusa da gurin da suke za su iya jin karar bindiga su zo sai suka iya ban san me suka ɗaure ni da shi ba sai suka rufe min baki da hanci sai suka ɗaure min hannuwa ta baya sannan suka sa wani abu suka ɗaure min wuya ban san ko meye ba sai suka ɗaure min wuya na ban san ko meye ba ta bana ba na iya buɗe idona in gasu sai suka ce min idan na je layira na gaya wa lamidin da ya aiko ni cewa kafin ya bani kuɗin kwangilana to sai dai ya taya ni da addu'a to ba zan iya yin magana ba lokacin ina jin sanyi hijabi na ashe jini ne yake zubowa ta hanci na da suka tabbatar da bana iya numfashi sai suka yadda ni wajen suka tafi abinsu suka banni gurin suka tafi suka banni da suka banni ban san lokacin da na tashi saboda ban san tafiya su ba ko da suka tafi na su ma bayan ban san lokacin da na ɗauka kwanci gurin ba sai na je hau please please na ji an watsa min ruwa da aka zuba min ruwa sai ya tallabo ni wani mai mashin ne sai ina suka jefar da ke mai mabur din da ya ɗauko ni ya ce a garejin shafi'u kusa da garejin shafi'u anan suka yadda ni kafin shigowa cikin garin sokoto sai ya zuba min ruwa ya rungumi ni ya ce bayarwa allah me ya same ki ya ce don allah ka taimaka ka kai ni police station barayi ne suka sato ni sai yana da ruwa ya ɗauka ya bani na sha da ya bani ruwa na sha sai ya aza ni gaban babur ya runguma ne yana tafiya to a jikin shi nake kwance gaba ɗaya sai ya shigo da ni kafin zuwa kan wuri sai ya sauke ni aha sai na tambaye shi don allah nan ina ne wani kari nake ya ce min sakwato na ce mishi a ina ya ce kafin garejin shafi'u ya ce to da Allah ka kai ni police station sai ya ce to wani police station na ce ka kai ni police station ɗin yan murna can ne kusa da can ne police station ɗin da na san tana da girma sakoto zan samu tsaro kafin ya kai sakoto a jikin shi nake saboda ban iya zama da kaina kuma komi ban iya yi da kaina sai da taimakon shi amma ina jin shi tana kokarin fita ina fisgota da karfi sai muka kai wani guri sai ce ya saukar da ni ya ce min ya sunanki na ce mishi maryam sai ke ce min don in na ce hamdiya maybe ya sani tun na bidiyo na lokacin ya yi ta yawo sai ce min to maryam ki ya haƙuri na sauke ki nan idan na ce zan kai ki can zaki iya mutuwa kuma in kika mutu ban san wanda zai yi shaidura ba sai Allah ba wanda zai fitar da ni za a ce ni na kashe ki tunda kin san yanzu Najeriya babu gaskiya sai na ce mishi to na gode sai ya ce min na tsaya nan idan na tsaya na tare abin a daidaita sau cikin mutane ya ce ko na mutu a hannunsa za su ba da shaidu na ce mishi na gode Allah ya saka da alkhairi sai ya ya shiga wata kwana ya sauke ni sai na ƙara rarrafowa na fito da na ƙara rarrafowa na fito sai wani mai adini ba iya tafiya da ki eh ba na iya tafiya sai dai rarrafe in na rarrafa sai in zo sai mai adaidaita sahun ya zo ya ɗauke ni ina na tare mai adaidaita sahu ya tsaya da ya tsaya sai na ce mashi don Allah ka taimake ni ka kai ni police station ko ka kai ni asibiti ko ka kai ni gidanmu da ke nan gangaren mai shinkaha ya ce haka ba zai ya kai ni asibiti ba ko gida in mutu a hannunsu sai dai ga 'yan sanda can bakin rawun zai taimaka min ya kai ni hannunsu da ya kai ni hannun 'yan sanda muka je gurin sai suke tambaya ta da ina nake na ce da a cida suka ce me ya ji min ciwo a hanci na jini yake zuba na ce musu ban sani ba ya aka yi na zo nan nace ni ma daga kai caji ban san ya aka yi na tsinci na a nan saboda na san yan sanda ne kuma ba kowa bane mai gaskiya hmm. sai suka ce min to a kai ni police station din eh, police station da take daɗin kowa ta su kenan to sai suka muka tafi da ni da ɗan sandan au da ni da mai adaidaita sahun kafin na je gurin abinda yake shaƙi da wuya na ya ƙara sakana su suma na daɗe a hannunsu suka ce mishi ba za su karɓi gawa ba saboda su sanya aka yi na mutu ba sai suka zuba min ruwa nan ma na ƙara tashi allah ya bai iko ne kwatancin gidanmu inda aka haifi mahaifiyata nan cikin sokoto su ta kenan suka zo ko da suka zo kawo na bai gida sai ce don allah to su taimaka mishi su kai ni asibiti yan sandan ma suka rako mu kuma su suka warware min ɗaurin da aka min a wuyana suka a lokacin da mutumin nan ya ɗauko ki bai kwance eh, igiyar da ke wuyanki ba ai ni ma ban san da ita ba na zata shaƙe ni suka yi zafin nake oh, ji ashe daure ki aka eh, yi ashe daurin ne sai dan sandan ya kwance mu yan uwana suka mishi godiya shi dai mai a daidaita sahun tare muka kwana da shi asibitin ina da lambar bawan Allah na tun daga ya tafi bani da lafiyar nan hayo ban ƙara ganin shi ba Allah dai ya saka mishi da alkhairi. Amin. Allah ya saka mishi da alkhairi. Za mu yi sanarwa ta musamman inda har in kika gan shi za ki iya gane shi? Wallahi ba zan iya gane shi ba. Kenan, ki gaba da bayani. Sai aka ɗauke ni aka kawo washi gari aka sallamo mu muka dawo gida. To ko da aka kani gida kafata da hannuna sun kumbura komi ban iya yi da su ashe sun ji ciwo. inda suka yi bugu na kenan don ba su amfani da wuka ko wani makami ba da hannu suka yi duka na sai wannan shakar aka kirin mai gyara zo gyara min hannuna da kafana sai eh, da yamma wani mutum ya zo eh, sunan shi something da buyawa isa in kiyarsa amma asalin sunan ne da yake ina kiran shi da baba ban rike ba ya zo ya duba jikina yake tambaya ta akan bidiyon da na yi na gaya masa ko me yake faruwa yake ce min shi yana tare da kalamai na ya ɗauke ni ya kai ni asibiti aka mun hoto aka bani magani na dawo gida bayan kwana biyu da faruwa abin sai aka ce wasu mutane sun zo kofar gidanmu suna nema na wakilan gwamnati sun zo a ci a ci da sun taho ta dan lokacin tunda aka mun wannan bugun kawuna ya kwace ni da hannun kakata ta kawo ni cikin gari ba a bari kowa ya kai ya ganni kuma an kwace min wayoyi in ba an san mutum ba ba a bari ya zo wata maryam ta kira ni take ce min wasu wakilan gwamnati sun ce za su zo su duba na ce mata zan yi magana da kawuna kawuna ce bai amince ba a bar kulawarsu a hannuna su dai kawai a shafa min lafiya sai da suka ga basu sun zo nan sun yi sun yi a basu su gani basu gani ba sai suka je can a cire gurin kakata suka ce ah, sun zo ne za su dauke ni su kai ni asibiti a duba lafiyata da sauransu sai aka haɗo shi ah, um, aka haɗo su da kawuna ya zo ya duba ni da aka haɗo ni da ma'aikacin gwamnati ne wakilin gwamnati ne eh sun ce wai wakilan gwamnati ne ta ce za a zo a duba ni to waɗanda suka sun bar ki ne a matsayin kin mutu fa eh to me dalilin zuwa adiba ki kuma eh ai ka gani ban san suwa suka mu eh ki sani ba eh. sai to shi kenan ci gaba da magana sai suka ce an ce a zo a duba ni sai na ce musu ni ba zane ba gaskiya saboda yanzu ban yarda da ku suka ce ban yarda da su ba na ce eh gaskiya ban yarda da ku ba saboda idan ma misali aka kai ni din duba ni aka min allura guba na mutuwa zan mm-hmm. kama suka ce shine hujjata na ce eh, suka ce to Allah ya sauwaƙe suka ɗauki dubu bakwai suka bani na ce ba zan karba ba kawuna ya ce ba haramun ne kamar da hannun kyauta ba na sa hannuna na karba na koma cikin gida sai na ajiye ina ga har yanzu ma kuɗin suna nan ban taba ba sai wani wanda ya kai na asibitin biyawa kenan sai ya zo ya kira kawuna yana ta zage-zage me yasa zai bari su zo wallahi mm. duk abin da ya same ni sai ya shari'a da shi tun yanzu ya fito ya faɗa ya nuna duniya yana tare da ni to ranar da za mu tafi asibiti kuma ehe wa ranar da abin nan ya faru sai ya turo yaransa guda biyu garzali shi wanda ya ɗauke ne kai na asibitin da garzali da da madasuru suka zo suka ce Ah, baba ya ce mutanen nan ya yi magana da kowaye ne kwamishinan 'yan sanda ya yi magana da kwamishinan 'yan sanda sun ce abin da kawai suke bukata in hau social media in janye kalamai na sai na ce musu wallahi ba zan yi ba ba zan hau in karyata kalamai na ba saboda na san abin da nake faɗa ba kasafi ba ne abin da kowa ya san yana faruwa ne kuma ma na rage wasu abubuwa daga ciki saboda haka ba zan janye kalamai na ba sai shi eh, garzalin yake cewa to shi tsiye suka yi wa baban sun kira shi wai sun sa shi sun ce yana ciki don Allah suna neman shi da ya fitar da hannunsa a kaina za su mun wulaƙantin da ko iyaye ina sai sun ji nauyin a ce ni yarsu ce da garzalin kenan da shi garzalin yake gaya mun sun yi magana da baba abin da su suka gaya baban baban ne ya gaya musu yaye da wa'ancan mutanen hmm. sun ce za su mun wulaƙanci na ce to Ah, ni ba zan hau in karyata kalamaina ba saboda na san abin da na faɗa ba ƙarya ba sannan ni tarihin rayuwata ban taɓa zuwa kulab ko wurin caca ba ko wani wuri na asha suka ce min to ai na taɓa magana a firidon na ce ni ba 'yan ƙasa ba kuma an ce na taɓa fim na ce musu tabbas na taɓa fim kuma mahaifiyata ta hana ni na hannu kuma na yi fira a firidon na ce ni ba 'yan ƙasa ba saboda wani abu ne wanda ya shafe ni na daban amma ai waɗanda suka ɗauko ni a gidan kakana suka ɗauke ni kuma a ciki aka haifi babana na gaya musu sai suka ce to yanzu me nake nufi zan yi ko ba zan yi ba sai na ce musu to idan har na yi bidiyo sai dai don mutunta baban shi da ya dauke ne kai na asibiti amma ba don zan yi wani abu ba kuma ba zan karyata kalamai na ba sai dai na bada haƙuri sai aka ce mini to shikenan na zo na bidiyo na bada haƙuri aka zo aka dauke ni ah, suka washe gari suka zo suka dauke ni suka kai ni inda baban da suka kai ni inda baban shi ya gaya min abin da zan faɗa a bidiyo don na yi wani ma ya sa ya na goge ya ce bai yi ba sai ya gaya mu duk abin da na faɗa a wannan bidiyon da na yi da farin mayafi shi ne ya gaya mu ya ce na faɗa na faɗa da na faɗa sai na dawo gida washi gari sai muka ci sai na kira shi na ce mishi baba wa zai ga a lokacin da nake bidiyon sai na ce mishi baba idan aka yi bidiyon nan wa zai gani sai ya ce da zai tura wa gwamna kuma zai tura kwamishinan 'yan sanda insha Allahu sun yi mai alkawarin muna shiga kotu za a yi watsi da shari'a sai na ce mishi to kenan Allah ya tabbatar da alkhairi sai ke gaya mun ba a gwagwarmaya ana tafiya da kafa ba a gwagwarmaya kai da iyayenka kuna rayuwa a ƙauye ba a gwagwarmaya eh, ko kafa aka sa aka balle kofar gidanka za a shiga ba a gwagwar dan dai lissafa miki eh abubuwan da ba a gwagwarmaya don su hmm. ni kuma sai na ce mishi to ai ita gwagwarmaya da zuciya take kuma cikin jini Allah yake yau mutum na tashi na tafiya ta da na tashi na tafiya ta sai washi gari muka tafi kotu da muka tafi kotu sai ya kira ni ya ce min ba zai samu damar zuwa kotu ba duk da ya gaya min an ɗauki lauya har ranar da za mu tafi kotu ni bai yi masa maganar lauya ba saboda wallahi har gobe ina ganin mutuncinsa saboda shi ya ɗauke ni ya kai ni lokacin daban da lafiya ya kai ni asibiti sai ya ce min ana da lauya to ranar ma ban ga lauyan ba sai muka je muka tsaya aka ƙara karanta min laifina a kotu aka ce kuma waɗanda suke ƙara sun tanadi shaidu saboda haka kuma an gama bincike a kaina in je in yi abin nan in je hudu ga wata na dawo za a yi shari'a kuma in ci gaba da kiyaye dokokin da kotu ta azama na ce to shi kenan na gode allah ya saka da alkhairi na fito da na fito sai shi baba din ya ɗauke ni ya ce mini kar na tafi ko ina in tsaya na akwai wasu za su zo su ɗauke ni su kai na har gida da suka zo sai na ga ashe mutanen nan ne da suka ce gwamnati ta turo su wa'inda ya yi eh, masifa a kansu su ne za su zo su ɗauke ni na kira shi na ce mishi ba su garzali ba wa'inda suka fara zuwa har ya kira kawuna ce da abin da ya same ni zai kara eh, hmm. su suka zo sai na kira shi na ce baba na ga wasu kaza da kaza ya ce min su ne na ce su ne ya ce su na ce to ga uwata nan tare miki da ita tare muka shiga motar shi ɗaya daga cikin mutanen gwamnatin sai ya ce ya sha baƙar wahala kafin ya kammala abin da yake bincike ya ce jiya jiya suka dawo daga gurin mai garin ƙauye sun yi magana da shi kuma insha Allahu sun samu mafita ba haka gaya mun ba mm, ci gaba da magana ci gaba da magana sai na ce mishi to Allah ya sa bayan shi wannan mai garin da kika dauka da tijo ne eh ashe tsoho ne eh sai shi wanda waɗanda sai suka ce gwamnati ce ta turo su ɗai daga cikin su yace mun sun je sun ga mai garin kuma insha Allahu an samu mafita sai na ce to bayan ganin sa Allah ya sa a ga alkhairi mu ji alkhairi ya ce min amin suka kawo ni gida suka sauke ni karfe sha ɗayan dare na kunna data sai aka turo min bidiyon da waɗannan ƙauyawan suka yi eh, eh waɗanda suke cewa na musu haƙƙin su eh, eh, a bi musu haƙƙin a akan hamdiya sai sai sai na kira shi baba din sai na tura masa da na tura masa kuma sai na masa boys har guda biyu na ce mishi baba ka duba ka gani ina cikin tashin hankali don allah su waye suka yi wannan bidiyo me wannan bidiyo yake nufi bai ya duba bai mai replan ba na kara na kira shi ina kiran shi sai ya ɗauka na ce baba ka ce zaka tafi isa ka dawo ya ce min ya dawo tun dazu ya hanya lafiya kalau ya gana masa magana a boys na ce eh ban ga ka mai min replan ba sai ya ce shi ba shi da ah, haƙurin eh, duba message kawai na gaya masa na ce bidiyo ne na ga ƙauya wannan suka yi sai dan Allah ka duba ya ce ba zai duba ba ni na gaya masa na ce wallahi na rawa yake yi na fara kallo amma ban karasa ba ban san me har gaba ba amma dan Allah ka duba ya ce shi ba zai duba ba sai dai ni in gaya mishi sai na ce to na ji suna cewa ah, gwamnatin ko dan Allah hukuma ta kwata masa sa akan hamdiya saboda an kai eh, na yi musu karyar cewa zan ba su taimako kuma baba kai na gaya maka duk yadda abin nan yake don Allah don annabi ka taimake ni sai ke ce mun zargin shi nake yi akan me yasa zan kira shi in masa wannan tuhumar to idan ina ganin ina da wata mafitar da ta fita shi kawai kar in ƙara neman shi in je in nema sai na kashe waya da na kashe waya sai na fashe da kuka sai kakata ta zo tana rarrashi na to shine wannan sai eh, na ce zan fita in je sai mutane suka kama zuwa duba ne wai ya aka wannan bidiyon ya zo dama mutane sun gane gidan sai kawuna ya ce mini to ga kuɗin a daidaita sau idan ya tashi zai tafi in tafi gwiwa gwiwa lokos inda kanwa mahaifiyata take zaune kenan in tafi gurin tun tunda nan an riga an gane gidan shi to dama tunda abin ya faru in zan yi tafiya ko ta minti ashirin ce wallahi sai an bi ni sai dai in rinka canza hijabai ko ina shiga gidan mutane ina buya so da yawa na sa na shiga a daidaita sau na ga ana biyu na fasa fitan na dawo gida har aka hana ni <clears throat> to sai lokacin da aka zo aka tafi eh, aka zo da ni wannan garin lokacin ma shi ma an ce ana duk da ban tabbatar ba amma shi wanda muka zo hmm. eh lokacin da aka ce za a zo da ni nan garin maybe ko sun ce birkita family yana nema na to lokacin nan ne ah, aka ƙara tirsa aka ƙara tilastawa lalle lalle dai sai an illata ni tun kofar gidanmu ma sai a zo a yi zaune a rasawa ake nema kakata ta ce mun kar na sake na leƙo in ce mata to abubuwa dai ban dai san ma me zan kwasanta ba kawai dai ni dai na san suna farautar rayuwata ta ko ta ina kuma ba dan na zo nan din ba wallahi ban taba tunanin ma zan kawo yau da rai ba masu kalanmu da sauraronmu kun ji kenan duka-duka ƙarshen rahoton kenan da muke ɗauke da shi a daidai wannan lokacin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 kundin Hausa TV tana alfahari da ku a koda yaushe. Mun gode, mun gode.